صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانات إمواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادواء أولا مسلاتي ميتار البركة مسلاتي مبلغة لكي ننشكين غرم بوتي أجهر بوتي a wannan yammaci na ranar talata yau muna shida ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1444 wanda kuma yake daidai da 28 ga watan uku miladiya ta 2023 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna nan cikin tafsirin suratul hajji inda za mu tashi akan aya ta talatin da takwas ko? inna Allah ya dafi ko? to kafin mu shiga karatu akwai ɗaya daga cikin matasan malamanmu na sunna da ke ƙasar ghana kuma ɗaya daga cikin mahaddata alkur'ani makaranta alkur'ani ɗaya daga cikin waɗanda suka yi karatu a jami'ar musulunci ta madina alaramma Abdullahi, ghana allah ya masa rasuwa a ranar lahadi da ta gabata aka yi jana'izarsa jiya litinin yana ɗaya daga cikin matasa masu himma masu ƙoƙari masu ƙwazo musamman akan harkar alƙur'ani sannan da kuma harkar da'awa don kusan bai ma jima da dawowa daga togo ya je da'awa ya dawo ya jinya ta kwana biyu allah ya karɓi ransa yana daga cikin makaranta alkur'ani hazikai ya taɓa kawo min ziyara tare da khadimul qur'ani wal qurra alhaji murtala siri wan siri wanda ka ganshi tare da alhaji murtala to in ka bincika za ka samu makarancin qur'ani ne shi wannan bawan Allah Allah ya sanya masa san alqur'ani da makarantansu duk wanda suke kewaye da shi za ka samu hafizai ne yana son su yana girmama su yana karrama su labarinsa ya gani ko kuma karatunsa ya gani kawai a facebook ya ji sha'awar ya tashi ya har gana ya ziyarci shi to sun zo sun zo min ziyara har gida to sai gashi, jiya ake ba da labarin cewa allah ya masa rasuwa mutum ne Allah ya sanya alkur'ani akan harshensa matuƙa don alhaji murtala yake cewa ya tambaye shi ta ya aka yi alkur'ani ya yi laushi haka akan harshensa don yana mamakin irin yadda alkur'ani yake gudana akan harshensa ba tare da yana wahalar da shi ba yake gaya masa cewa ya ɗau shekaru shekaru a ce kullum sai ya yi sauka babu shakka wannan ba ƙaramin dace ya samu ba mutum ya yi rayuwa a cikin harka alkur'ani da harka karantarwa da yada sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam da ilmantarwa ya kuma mutu akan wannan turba abu shakka wannan alama ce ta husnul khatima muna masa addu'a Allah subhanahu wataala ya karbe shi wanda subhanahu wataala ya yafe mishi Allah kyautata makwancinsa Allah ya haskaka masa kabarinsa Allah ya yalwata masa shi Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljanna ce makomarsa ubangiji ya tashe shi tare da annabawa da siddiqai da shuhada'u da salihai Allah subhanahu wata'ala ya fiwa ya gafarta wa duka waɗanda suka riga mu gidan gaskiya maza da mata Allah subhanahu wata'ala ke karɓi addu'ar duk wasu wanda suke roƙon mu addu'a a wannan wata mai albarka Allah ya biya musu bukatunsu na alkhairi waɗanda suke marasa lafiya Allah ya ba su lafiya waɗanda suke cikin damuwa Allah ya yi musu za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyi kafin mu shiga karatu wani yana tambayar hukuncin musulmin da yake wato yake ci da sha a cikin watan ramadan wato ma'ana baya azumin watan ramadan a shekarun baya amma yanzu kuma ya tuba ya dawo yana yin azumi ya bar abin da yake yi na wasa da azumi wanda ya a shekarun baya to shine yake tambaya ya zai yi ya zanto tubansa ya zama na gaskiya wanda duk yake karya azuminsa ko yake kin azumi da gangan wannan sha'anin babba ne wato wasu daga cikin malamai suna cewa babu abin da zai yi ya kankare wannan abin da ya yi ta fuskar kafara ko ce ya biya a karba sai dai kawai ya yi ta tuba da istighfari zuwa ga Allah subhanahu wata'ala yana neman yafiyarsa sannan kuma ya yawaita azumin mukan nafilfilu yawaita yin azumin nafila da kila ubangiji subhanahu wata'ala cika shi masa gurbin da aka samu na sakacin da ya a baya ya kyautata rayuwarsa ta gaba ya kyautata tsakaninsa da ubangiji subhanahu wata'ala ya yawaita istighfari da tuba zuwa ga Allah wannan kuma yana tambaya ne game da wanda suka samu matsala da shi sai suka daina yi wa juna magana wato tsawon shekaru ko tsawon shekara daya da watanni to menene hukuncinsu kun saba wa Allah baya halatta musulmi ya yanke wa dan uwansa musulmi ya daina kula shi ya daina masa magana tsawon kwana uku da zanto idan sun haɗu kowa sai dai kau da kai ba wanda zai yi wa ɗan'uwansa sallama wannan haramun ne ba a ce dole ku ci gaba da mu'amala irin yadda da ke ba ba a ce dole sai kun zauna kun yi hira tare ba ba a ce dole sai kun ci abinci tare ba ba a ce dole sai kun yi tafiya tare ba amma dai idan kuka haɗu da juna da kuwa juna sallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alkhairin su biyun wanda ya fara yi wa ɗan uwansa sallama idan ka yi wa ɗan uwanka sallama ko da shi bai ansa ba wannan shi ta shafa kansa yake ɗorawa nauyin amma kai ka sauke nauyin da yake kanka amma baya halatta ya zanto ku haɗu da juna kowa ya kau da kai ba wanda zai wa uwansa sallama wannan haramun ne ba laifi ku yanke mu'amala da ta shafi wani harka da kuke yi a da ku daina yi wannan duk ba komai dama ba a ce dole ba ne amma dai sallama da juna ɗaya ga ɗaya sallama sannan wasu haƙoƙi da yake tsakanin musulmi da musulmi dole a kiyaye su in baya da lafiya ka dubo shi ya yi eh, wato in ya yi atishawa a gabanka ya gode wa Allah ka yi masa addu'a sai ya rahamuka Allah idan eh, ka ce Allah ya karɓi rayuwarsa ka yi jana'izarsa da kai wannan yana da cikin haƙoƙinsa da dole ka kiyaye masa shi su ko da kuwa wani abu ya haɗa ku a baya hukuncin bara a cikin masallaci bara ba wai a masallaci ba ko ina ba, ba abu ne da ya kamace musulmi ba da zanto mabaraci akan yi bara ne idan akwai wata larurar da ta zama dole sai an yi ta amma ba wai ita ce abinda ake bukatar musulmi ya yi ba النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينأتي ولا تزال المسألة بأحدهم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم لا ينقب دين sai ya gobe kiyama babu tsokar nama a fuskarsa ba tsokar nama a fuskar saboda dai ya da mutuncinsa kaga yana nuna baka ba abu ne mai kyau ba annabi sallallahu wanda yake mutane to ya sani garwashin wuta yake roƙonsu ko dai ya roƙa da yawa ko ya roƙa kaɗan wanda ya rage nashi waɗannan suna yana nuna ce ma asali shine mutum ya zanto mai nema na kansa mai ci da gominsa in an ba shi wannan wani abu ne daban amma kada ya zanto ya ƙwallafa rai akan mutane su ba shi akwai sanda mutum zai shiga wata larura da matsatsi wanda ya kamata a taimaka masa to wannan idan larurar nan ta saye ya tambaya tambaya wannan babu komai larura ce ta gittu amma ba ta zama ita ce sana'arsa ba wannan musulunci bai da wannan ba na bai na cewa ɗayan ku ya ɗauki igiya ya tafi kan dutse ya yi wa itace ya sauko ya sayar ya fi masa alkhairi akan ya tambayi mutane sawa'un za su bashi ko ba za su shi ba saboda ka yi sana'a koyon kaskancinta ya fi masa alkhairi a kan ya zanto sai dai ya rika bin mutane yana roƙonsu gida-gida ofis-ofis shago-shago wannan ba daidai ba ne saboda abin da aka ce kada mutum ya mai da shi sana'ar saya zai zama kuma a zo ana yi shi a masallaci ba laifi idan wani wanda ake ganin dacewar a taimaka masa a roƙa masa taimako a cikin masallaci wannan bai haramta ba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa ashariyun haka lokacin da suka zo nabi ya ga alamun jigata tare da su da bukata ya tashi yayi kira ga sahabbansa akan cewa taimaka musu kuma nan take kowa ya rika kawo taimako aka tara musu abinci wani a masallaci annabi ya wannan kira ka babu laifi na an nema ma wani taimako a cikin masallaci amma ba ya zanto masallaci ne nan ne wurin bara ba wannan ba daidai ne Thank you. أعوذ بالله من الشيطان إن الله يدافع gabata Allah subhanahu wata'ala ya rufe ta da fadar sau bashirin ka yi albishir wa bashirin muhsinin Afon, wa bashirin muhsinin yi albishir ga masu kyautatawa muka ce ihsani iri biyu ne akwai ihsanin da bawa zai yi tsakaninsa da ubangijinsa akwai kuma ihsani tsakanin bawa da ɗan'uwansa bawa tsakanin mutum da ɗan'uwansa mutum zanen da ke tsakanin bawa da ubangijinsa shine mutum ya zanto ya kyautata bautarsa ga Allah subhanahu wata'ala kyautata kyautata bauta ga Allah subhanahu wata'ala kuwa ta kunshi ikhlasi wato yi dan Allah sannan kuma yin ibada kamar yadda shari'a ta zo da ita wato ibada ta zanto ta cika waɗannan rukunai guda biyu rukuni na farko ikhlasi rukuni na biyu kuma da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama to idan mutum ya bauta wa Allah bisa waɗannan rukune guda biyu ya yi sa don Allah ya tsantsanta bautar ga Allah ya yi kamar Allah subhanahu wata'ala wato kamar yana ganin Allah subhanahu wata'ala to babu shakka wannan ya zo da makamul ihsan wanda shine mukami na ƙololuwa a ainihin matakan muƙamai da ake ba wa mumini mukami na farko musulmi na biyu mumini na uku kuma na ƙarshe shi ne muhsini wanda ya kai ƙololuwa kenan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayanin su ya bayanin waɗannan mukamai duka a hadisin hadithu jibril hadisin umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu wanda imam muslim ya rawaito lokacin da jibril ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama game da musulunci annabi ya gaya masa menene musulunci ya gaya masa shika-shikan musulunci guda biyar shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah da tsaye da sallah da ba da zakka da azumin watan ramadan da kuma hajji zuwa ga ɗakin Allah mai alfarma sannan ya tambaye shi menene imani shi ma ya gaya masa shika-shikan imani guda shida tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi ka yi imani da Allah ka yi imani da mala'ikunsa ka yi imani da littattafansa ka yi imani da manzanninsa ka yi imani kuma da ranar lahira sannan da imani da kaddara mai kyau da mara kyau mai daɗi da mara daɗi shi ne sai kuma ya tambaye shi menene ihsani me yake kira ihsani shi ne ce an ta'budu Allah ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa idan ba ka ganinsa to shi yana ganinka ko mutum ne ka ba wa aiki ka tsaya a kansa lokacin da yake aikin babu shakka zai tsaya kyautata aikin zai yi shi kuma akan kari ba tare da yayi wasanni ba saboda kana tsaye a kansa kana ganin yadda yake yin aikin shi ma yana ganin ka tsaye to zai sa aikin nashi yayi kyau kamar yadda lokacin da annabi suleiman yake bawa aljanu aiki yakan tsaye a kansu har ya zanto lokacin da ma Allah ya karɓi ransa a lokacin da yake tsaye a kansu suna ta tikar aiki ba su san ma ya rasu ba haka suka yi ɗau lokaci mai tsawo har sai daga rata cinye sandarsa suka ga ya faɗi sannan suka fahimci ashe ma ba da rai falamma qadaina alaihi al-maut ما illa على موته إلا دابة الأرض sata. من ma فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب ما لبثوا في العذاب في muka hukunta ma annabi Suleiman mutuwa ba abin da ya nuna wa aljanu cewa ya mutu sai wata dabba da take cin sandarsa ita ce gara yayin da ya faɗi ƙasa sai aljanu suka gane cewa lalle da sun san gaibu ba za su ci gaba da zama cikin wannan wahala ba wahala ta wulaƙanci wannan yana nuna maka duk sanda ka ba da aiki ka tsaya akan aikin to mai aikin yakan tsaya yi aikin nan tukuru ya kuma kyautata to ka riƙa bauta wa Allah subhanahu wata'ala kamar kana ganin ubangiji subhanahu wata'ala gashi tsaye a gabanka yana ganin yadda kake ibadar ka yi azumin ka haka ka yi ka a haka ka yi duk wani aikin ibada da ya tsora maka babu shakka wannan zai kai matuƙa wajen kyautata ibadarsa shine eh, abin nan da ake kira eh, maqamul mushahada idan ba za ka iya kaiwa wannan makamun ba a cikin daraja ta ihsani to kai makamun ka ka samu makamin muraqaba ko da baka ganin ubangiji subhanahu wata'ala baka ganin zatin sa domin ba a ganin zatin sa a duniya to ka rika jin cewa Allah fa yana ganin ka yana tsaye a kanka yana tare da duk abin da kake yi babu wani motsinka da Allah subhanahu wataala bai san da shi ba babu wani abu da zaka saka a cikin zuciyarka Allah bai san da shi ba wannan zai sa ka kyautata aikinka to mutumin da yake bautawa Allah a cikin irin wannan yanayi shi yake cewa muhsini shine wanda ya taki martaba ta ihsani don haka zaka samu wanda ya taka wannan martaba ta ihsani baya ta kaita akan farilla kadai ba zai taƙaita a kan salloli biyar kawai ba a'a za ka same shi mai yawaita na filfilo ne musamman kiyamun laili wanda shi ne mafificiyar sallar nafila bayan ta farilla mafificiyar sallah mafi darajar sallah bayan farilla ita ce kiyamun laili kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa sannan ba zai taƙaita a kan azumin ramadan kaɗai ba zaka same shi yana yawaita azumin muka na nafil filu yana azumin litinin yana azumin alhamis da ƙila yana azumin ayyamul bayt ayyam alayyamul bayt kila yana azumin sitt shawwal azumin arafa da azumin ashura da su'a da ashura da azumi a cikin sha'ban da dukkan wasu lokuta da aka shar'anta yin wasu azumin muka wadanda suke tattare da lada masu yawa a cikin su za ka samu ba zai taƙaita a kan ramadan ba yana yin waɗannan azabubbuka haka nan idan mai dukiya ne ba zai taƙaita a kan zakkarsa kaɗai ba a'a kan fitar da dukiyarsa a koyaushe yana ciyarwa saboda Allah yana bayarwa cikin taimakon addinin Allah da taimakon mabukata to haka nan a duka al'amuransa ba zai taƙaita akan abin da ya zama wajibi ba saboda mai saboda ya taki martaba ta ihsani ya kai martaba ta ihsani ta muhsini shine wanda ya zo a cikin hadisin abu huraira al-hadithul qudsi da yake ce masa hadithul awliya da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu hatta uhibbahu fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه الله سبحانه وتعالى يتبا وانا بكسجين دون أبو kusance وان نفسه كمرع بنا نفر wanda na kuma bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta da na filfilo har sai na so shi wanda ita shine kololuwa ka samu soyayyar Allah Allah ya sa ka cikin masoyansa wanda shine kololuwar abin da zaka samu a wajen ubangiji subhanahu wata'ala domin da wannan ne zaka samu yardarsa to idan na zanto na so shi sai in zanto jinsa da yake ji da shi in zamo ganinsa da yake gani da shi zamo kafarsa da yake tafiya da ita in zama hannunsa da yake damƙa da shi Allah ce wallahi idan ya roƙe ni zan bashi idan ya tambaye ni zan amsa masa wannan shine kololuwar mataki da bawa zai taka zai zama mujabin da'awat addu'ar ta ba ta faduwa in ya yi rantsuwa Allah zai yi abu to sai Allah ya yi abu sure bayan Allah da idan suka yi rantsuwa cewa wallahi sai Allah ya yi kaza to Allah subhanahu wata'ala zai yi wannan abu to shi shine anan Allah subhanahu wata'ala ce wa bashirul ka yi masu masu ihisani din albishir wanda ihisani ne tsakanin bawa da ubangijinsa haka nan akwai ihisani tsakanin bawa da 'yan uwansa ta hanyar kyautata mu'amalarsu ya gaya musu maganganu masu kyau wa kololin nasi husna zai magana ya faɗi mai kyau da zanto mai kyautata musu da ayyukansa idan suna buƙatar taimako yana da ikon taimaka musu da taimaka musu idan ya ga ciki ya shiga sun shiga cikin wata damuwa yana da yadda zai yi yaye musu yaye musu idan ya ga suna cikin farin ciki ya taya su farin ciki ya sauke duka haƙoƙinsu da yake kansa na wajibi kamar yadda zai taimaka musu a cikin haƙoƙinsu da suke kansa na mustahabbi wanda ba su zama wajibi ba wannan duka yana daga cikin wujuhul ihsan wanda duk yayi wannan to babu shakka ya taki mataki na ihsani ta fuskar kyautata mu'amalarsa da ubangijinsa da kuma kyautata mu'amalarsa da bayan Allah subhanahu wata'ala za mu ga ubangiji subhanahu wata'ala cewa yau bashirin muhsinin bai faɗi abin da za a yi musu albishir ɗin da shi ba ya ce ka yi almuhsini na masu kyautatawa albishir amma an goge almubasharu bihi menene za a musu albishir da shi kamar yadda a can baya ce wa bashir almuhbitin ka yi ma masu ƙasƙantar da kai albishir amma ba a faɗi da me za a yi musu albishir ba kamar yadda a wasu guri a wasu wurare ubangiji yake faɗar irin wannan wa bashir sabirin ka yi wa masu haƙuri albishir wa bashir almu'minin ka wa muminai albishir amma duka za mu gani ubangiji subhanahu wata'ala bai faɗi almubashir bihi ba dan a bar abin a take. ka halarto dukkan wani abu mai girman gaske mai darajar gaske da ya kamata a yi musu albishir da shi kada ka ɗauka wani abu ne takaitacce a abu ne wanda yake da faɗi yake da girma duk wani abin da kake ganin cewa mai girma ne za a yi albishir da shi to ka kawo shi a ranka wannan shine hikimar a share maka al-maf'ul din ka kaddara abubuwa da dama ka kaddara cewa Allah subhanahu wataala ya ce ai musu albishir ai musu albishir musu albishir da gidan aljanna A ai musu albishir da samun yardar Allah subhanahu wataala A ai musu albishir da ganin ubangiji subhanahu wataala ranar gobe kiyama a gidan aljanna lillazina ahsanul husna wa ziyada waɗanda suka kyautata suna da sakamako mafi kyau ita ce aljanna wa ziyada suna da makari akan wannan sakamakon ne ganin Allah subhanahu wata'ala a gidan aljanna ita ce mafi ƙololuwar ni'ima da Allah zai wa bawa ya ba shi ganin wato fuskar ubangiji subhanahu wata'ala saboda haka bishara ce mutlaka kai musu albishir da samun kubuta kai musu albishir da samun salama da kubuta daga dukkan wani sharri kai musu albishir da kubuta daga dukkan wani abin ki kai musu albishir da alkhairin duniya da lahira kai musu albishir da ihsani aljaza'ul alihsan illa alihsan kai musu albishir da ziyada da wa sanazidul muhsinin التي زام قارا ومسوء إحساني وبمثل زي قارا مسؤول ahsanul husna wa ziyada waɗanda suka kyautata suna da sakamako mafi kyau da ƙari to wani duk yana daga cikin hikimar da ta sa ubangiji subhanahu wata'ala ya nade maf'ulun bihi ko al bihi ba a ambace shi ba kawai aka bar shi a sake saboda ka halarto da dukkan wani abin da kake ganin abu ne mai daɗaɗawa ya kamata a yi wa mutum albishir da shi to ka kawo shi a nan cewa Allah subhanahu wata'ala ya ce a yi wa waɗannan albishir da shi wannan shine ƙarin bayanin da muka so mu yi ajiya lokacin mu ya ƙare ba mu yi ba za mu ci gaba da za mu ci gaba da ayata da za mu karanta a yau Allah ce inna Allah yudafi wa anil ladina amanu lalle Allah yana kare waɗanda suka yi imani inna Allah la yuhibbu kulla khawwanin kafur lalle Allah baya san dukkan wani mai yawan ha'inci mai yawan butulci uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir an yi izini ga waɗanda ake yakar su da cewa an yi izini ga waɗanda ake yakar su da su yaki bi annahum zulimu domin kuwa an zalunce su domin kuwa lalle an zalunce su wa inna allaha ala nasrihim laqadir kuma lalle Allah mai ikon ya taimaka wato ya taimaka musu ne munatabar wannan ayar da abinda ake kan magana ake magana akan sa na aikin haji Allah yana mana magana akan haji tun ayoyin da muka karanto a baya sai kuma ubangiji subhanahu wataala ya kawo maganar al-mudafa'a mudafa'atuhu 'anil alladhina amanu mudafa'atuhu al mu'minin cewa yana ba wa mu'minai kariya idan ba a manta ba farkon ayar da ta fara bude mana mutum aikin haji ta fara da cewa innal ladina kafaru wa yasudduna 'an sabilillahi wal masjidil haram الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم التي لدي وأن كافرته ويصدون عن سبيل الله سكي حانا بن أنير الله والمسجد الحرام سكي حانا إساز وهذا مثلا جميع الفرمان مكة سوني كافرين وأن سبب كافر شيء الله سبحانه وتعالى سكيه suka yi wa kansu alkawarin yaƙi da Allah subhanahu wata'ala da hana bin hanyar Allah da toshe hanyar Allah daga dukkan wani wanda yake son yabi wannan hanya kuma sannan muminai da suke zuwa ɗakin Allah su yi bautar Allah suka ɗauki ɗamarar cewa ba za su basu ba ba za su ƙara ƙyale su ba su je su yi ainihin umara ko su yi aikin hajji to daga nan ne Allah su wata ala ya ci gaba da kawo mana hukunce-hukuncen hajji to a nan kaga akwai munasaba ubangiji wata ala ya gaya mana cewa waɗancan kafirai waɗanda suka wato ɗaura ɗamarar yaƙi da Allah subhanahu wata'ala da yaƙi da muminai da yaƙi da da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da mabiyansa to Allah subhanahu wata'ala ba zai kyale su su yi nasara ba Allah ba zai ba su nasara ba kuma Allah zai buɗe ƙofarsa ga muminai su isa zuwa ga wancan ɗaki mai alfarma su sauke faralin da yake kansu ko su yi ibada a cikinsa saboda haka kaga akwai munasaba ubangiji subhanahu wataala ya kawo ambatan kariya da yake ba mu'mini saboda me saboda ambatan cewa kafirai sun kasance suna kare mutane daga bin hanyar Allah ta hanyar kuntata musu ta hanyar su ta hanyar cutarsu wasu ma ta hanyar su kashe su da haka su sa tsoro a cikin zukatan mutane su ki yarda su bi wannan annabi da ya zo musu da shirya to shine Allah yake gaya musu cewa to lalle shine zai shiga wannan fadan kuma shine zai ba mu ne kariya domin ba zai yiwu Allah subhanahu wataala ya kyale bayansa waɗanda suka yi imani da shi a hannun waɗannan miyagu ba su yi ta gasa musu aya a hannu ta cin karansu ba babbaka suna musu abin da suka ga dama Allah ba zai kyale wannan ba ubangiji zai taimaka wa manzanninsa inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya ubangiji subhanahu wata'ala yayi alkawarin sai ya taimaka wa manzanninsa sai ya taimaka wa mu'minai waɗanda suka yi imani da waɗannan manzannin Allah yi wannan alkawari shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo maganar mudafa'a anan cewa zai ba su kariya kuma idan ba a manta ba a baya can mun karanta Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa ƙungiyoyi ne guda biyu waɗanda suke husuma a zani khasmani khasamu fi rabbi. waɗannan masu husuma ne guda biyu da suke husuma dangane da ubangijinsu waɗannan sun yarda cewa Allah subhanahu wata'ala ɗaya ne shi kaɗai ya cancanta a bautawa ba wani wanda ya cancanci bauta ko wane ne shi ko mene ne shi ba Allah ba waɗancan kuma sun yarda cewa akwai wasu abubuwa da za a iya bautawa ba Allah ba wannan ra'ayoyi guda biyu masu hannun riga suka sanya husuma ta kaure tsakanin waɗannan ɓangarori guda biyu har ya zanto bangaren da suke ganin akwai wani ba Allah ba da ya cancanci abautawa suka rika jifan annabi sallallahu alaihi wa sallam, da biya kuma ganganu suka rika gaya masa sunaye na batanci iri-iri su ce da shi sahir matsafi su ce da shi kahin boka su ce da shi sha'ir mawaki su ce da shi majnun mai taɓin hankali babu abin da ba su gaya masa ba na cin zarafi da cin fuska to lalle idan aka ce husuma ta ta kaure tsakanin ɓangarori guda biyu an shiga cacar magana waɗannan su faɗa waɗancan su faɗa to in ba a ba za a je ko ina ba abin zai iya juyewa ya kai doke-doke da hannu har ma watakila ya kai ga zara kan sakali a yi amfani da makami duk wani yaƙi da ka gan shi ya kaure ana ta yi watakila a ɗau shekara da shekaru in ka koma baya can ka koma tushensa sai ka samu daga cacan baki ya fara wa yin alharba awwalu haka lamu wani yaƙi farkonsa daga cacar baki ne ka faɗa a faɗa ka faɗa daga nan kuma to sai ga an fara ɗaukan makami shi kenan sai yaƙi ya kaure to shine ubangiji subhanahu wata'ala anan yake cewa shi yana bangaren waɗanda suka yi imani zai ba su kariya zai ba su kariya daga ma'abota wato ma'abota shirka waɗanda su yi imani da shi ba Allah ce inna Allah yudafi an alladhina amanu Ra'ar ibnu kathir da abu amr da yaqub al-basri inna Allah yadfa'u an alladhina amanu sauran kuma sai suka karanta shi inna Allah yudafi an alladhina amanu akwai dafa'a akwai dafa'a yana ce dafa'a shi ne ɓangare guda ya ture ɗaya shi ne dafa'a dafa'a kuma wannan ya turo wannan ya turo wata turere ne har ɗaya ya samu ya ture ɗaya shi ne dafa'a dafa'a daga fa'ala ne fa'ala mu fa'ala ta kunu min tarafai ne tana kasancewa daga ɓangare biyu da da dafa'a kuma ta kunu min tarafin wahidi kafin kace inna allaha yadfa'u 'anil ladina amanu Allah yana kariya yana ba da kariya wato yana ijewa waɗanda suka yi imani dukkan wani sharri da dukkan wani kaidi da dukkan wani makirci da ce yudafi'u kuma yana tare da su wajen ba su kariya daga waɗanda suke ƙoƙarin auka musu ta yadda zai ba su nasara akan abokan gabansu kalmar yudafi'u babu shakka babu wanda zai iya rukumawa da Allah ko shi wane ne zikila dan uwanka ɗan adam kana iya kokawa da shi in ka rena masa wayo kana iya tarasta da kokawa amma Allah subhanahu wata'ala ba za ka iya da shi ba ba Allah ba ma ko cikin halittinsa da ya yi waɗanda ba komai a wajensa ba ba ka iya kokawa da su ba ka yi kokawa da aljan ba ka iya kokawa da aljan ba da ka gan shi ruwa kake bare kuma ka yi kokawa da mala'ika saboda haka babu wanda zai yi kokawa da Allah bare har a ce sun yi mudafa'a saboda haka wasu malamai suke cewa saboda ka ita ma kira'ar yudafi'u tana komawa ne zuwa ga ma'anar yadfa'u din saboda babu wanda zai iya ja da shi ballantana har a ce ya ja Allah ya ja to me hikimar me karin ma'ana da take cikin kira'ar dafa'a yudafi'u suka ce akan zo da sigar fa'ala ma ba tana nufin wato kowal faili min asarafai ne ba ba tana nufin aikin ya faru daga bangare biyu kamar da kake cewa afahullah afahullah kaga afahu Allah ya bashi lafiya lafiya tana sabuwa ne ta bangare ɗaya shine bangaren Allah subhanahu wataala amma an yi amfani da kalmar afa da take mu'afat take nuna mufa'ala ce haka nan ce aqabtul lissa aqabtul lissa yadda cewa kai ne mai masa ukubar amma kuma ka yi amfani da kalmar mufa'ala to duk wannan zuwa da ita a cikin wannan wannan salim tana nuna tikira ne wato tana nuna cewa an yi abin ba sau ɗaya ba inna allaha yudafi wa anil ladina amanu allah yana yawan kare mu'minai wato ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba sau uku ba wannan shine hikimar da take cikin kira'ar yudafi'u wato ba kira'ar yadfa'u ba yani yudafi'u ay yadfa'u marratan da marra yana ba su kariya ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ba sau uku ba sau da dama Allah yana kare mu'minai daga sharrin kafirai yana kare su daga kaidin mushrikai yana kubutar da su daga dukkan wani tarko da suka dana musu yana tsirar da su daga dukkan wani abin da suka yi ƙwari su yi musu na cutarwa yana ba su nasara haka nan ubangiji subhanahu wata'ala yana kare muminai daga sharrin shaidan da kainin shaidan da sharrin ashararai da kainin fajirai Allah yana kare muminai daga sharrin dukkan wani mugu da yake kokarin ya cutar da su kamar yadda yake cikin wala'uzai qula'uzu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an-naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad Allah ne ba bawa bawa kariya daga sharrin duka waɗannan masu sharri min sharri hasidin min sharri gasikin idza waqab sharrin dare lokacin da ya turnike da duhunsa a lokacin da ababen wato ban tsoro da mugayen kwari da mugayen kwankwamai da waye suke fitowa da masu ne mugunta a cikin duhu suke fitowa Allah ne yake kare mumini daga wannan sharrin hakanan duka waɗanda suke tofe-tofe da kulle-kulle na bokanci na tsafi na saddabaru hakanan ubangiji ne ke kare bawa daga sharrinsu sharrin na fata ta fil'ukan hakanan sharri hasirin idan hasan duk wani wanda yake cutar hasada tana cinsa a zuciya yana ta ƙoƙarin ga cewa wanda yake wa hasada ya cutu ko ya yi ƙasa ko ya rasa ni'imar da Allah ya bashi to shi ma Allah ne yake kare wannan wanda ake wa hasada daga sharri mai masa hasada saboda Allah yana kare bawan sa mu'mini daga abubuwa da dama shi yasa aka ce yudafi'u yana kare shi ba kariya ɗaya ba kariya ta bangarori da yawa ka yana kare shi ma bin nafsil lawamati bisu min nafsil amara min nafsil amara daga wato zuciyarsa wacce take saƙa masa mummunan kuduri Allah yana kare bawansa daga irin wannan zuciyar da za ta saka masa mummunan kuduri mummunan tunani na yaje je yi barna ko ya je ya saban Allah Allah yana ba wa mumini kariya daga dukkan wannan Rahman ibn Nasir al-Sa'di a cikin tafsirin sa Tafsirul Aziz Tafsirul Karim Rahman yake cewa wannan ayar labari ne ubangiji subhanahu wata'ala yake faɗa kuma har ila yau alkawari ne da bishara daga Allah subhanahu wata'ala ta ce wa bashirul muhsinin to wannan bishara ce bishara ce ubangiji yake wa mutanen kwarai muminai da cewa yana ba su kariya min kulli makruhin daga dukkan wani abinki wa yadfa'u anhum kulli sharrin bihasabi imani hasabi imani yana kuma kare su daga dukkan wani sharri gwargwadon imaninsu min sharrin kuffari wa sharri waswasati shaytani yana kare su daga sharrin kafirai yana kuma kare su daga sharrin waswasin shaytan wa shururi anfusihim da kuma sharrin kawunan su wa sayyiati a'malihim da mummunan sakamakon ayyukan su sannan wa yahmilu anhum nuzul al makarih ma la yatahammalun yana dauke musu saukar wasu abubuwan ki ababan ki wanda inda za su sauka a kansu ba za su iya ɗauka ba ubangiji yana ɗauke musu wannan fa yukhaffifu anhum ghayat ta takhfif ya sassauta musu sassautawa ta sosai kullu mu'minin lahu min hadhihi al-mudafa'ati wal fadilati bihasabi imani hasabi imani mala yace kowane mu'mini yana samun wani kaso na wannan kariya da ubangiji zai bashi gwargwadon imaninsa kowane mumini yana samun kasansa daga wannan kariya ta ubangiji gwargwadon imaninsa fa mustaqillun wa mustaqsir akwai wanda zai samu kadan akwai wanda zai samu da yawa Allah ce inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad lalle mu ne zamu taimaka wa manzanninmu da waɗanda suka yi imani a wannan rayuwa ta duniya da kuma ranar da shaidu za su tsaya su ce ranar alkiyama Allah subhanahu wata'ala ya nuna cewa shi ne mai tsayawa bawansa koyaushe ya tsayawa manzansa ya tsayawa dukkan wani mumini huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin ya ayyuhan nabiyyu Hasbukallah wa man ittaba'aka min al mu'minin Allah shi ne wanda ya karfafe ka da nasararsa ya kuma karfafe ka da mu'minan da suke tare da kai haka nan ubangiji subhanahu wata'ala ya ce shi ne wanda ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah ya kai wannan annabi Allah ya ishe ka ya ishe ka komai hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin ya ishi waɗanda suka bi ka daga cikin mu'minai ya ishe su komai ya ishe su tsaya musu a dukkan wani abin da ya taso musu ubangiji zai ba su kariya Allah subhanahu wata'ala ya ce alaysa Allahu bikafin 'abda ashe yanzu Allah bai isa ya zama mai kariya ga bawansa ba Allah ya isa ya ita ya bawa kariya wa man ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbuh wanda duk ya dogara ga Allah subhanahu wata'ala to Allah ya ishe shi komai ya tabbata a cikin jami'ut tirmidhi da musnad imam ahmad hadisin abdullahi dan mas'ud afwan hadisin abdullahi dan abbas hadisin wasiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa a lokacin yana yaro kankani nabi ya dauko shi a bayan jaki ya goyo yake cewa da shi ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka ka kiyaye ka kiyaye Allah subhanahu wata'ala ma'ana ka kiyaye dokokinsa ka kiyaye umarninsa ka kiyaye hannunsa shi ma sai ya kiyaye ka sai ya baka kariya ka kiyaye shi a duk sanda kake nan cikin yalwa sai ka same shi a gaba lokacin da kake bukatarsa saboda ka duk wanda zai tsare addinin Allah ya tsare dokar Allah ya bi Allah subhanahu wata'ala ya guje wa haninsa babu shakka wannan yana tare da kariyar ubangiji a duk sanda ya nemi kariyarsa gwargwadon yadda za ka kiyaye dokar Allah gwargwadon yadda za ka samu kariyar Allah subhanahu wata'ala kowane mumini gwargwadon imaninsa gwargwadon kariyar da yake samu daga Allah fatada ibnu da amatu sadusi rahimahullahu yake cewa wallahi wallahi wallahu ma yudayyi'u eh, wallahi ma yudayyi'u Allahu rajulan hafiza lahu dinahu wallahi ma yudayyi'u Allahu rajulan hafiza lahu dinahu na rantsi da Allah Allah ba zai tozarta bawan da ya tsare addinin Allah ba Allah ba zai tozarta bawan da ya tsare addinin sa ba saboda ka gwargwadon yadda mutane suka tsare addinin Allah gwargwadon yadda za su ga kiyayewar ubangiji gare su gwargwadon yadda za su yi sassauci ko su yi sakaci ko wasarere da addinin Allah gwargwadon yadda za su ga ci baya a samun kariya daga ubangiji subhanahu wataala ibn al-qayyim alaihi rahmatullah a littattafansa daban-daban ya yi tanana ta wannan magana ya yi magana akan wannan ayar akan wannan wato gabar cikin littafinsa alwabil sayyib yayi a cikin littafinsa igasatul lahfan yayi a cikin littafinsa bada'iul fawaid haka nan yayi irin wannan magana a cikin littafinsa madarijus salikin a wurare daban-daban yayi ta magana akan wannan gabar bawa ya kiyaye Allah subhanahu wataala ya kiyaye dokokinsa ya bi Allah sau da kafa yayi yi abin da ya shi ya bar abin da ya hana shi duk lokacin da yake bukatar kariya ubangiji zai kawo masa ita gwargwadon yadda ka kusanci ubangijinka gwargwadon yadda kariyarsa za ta same ka a cikin littafinsa alwamil sayyid ibn al-qayyim yake cewa fadaf'uhu wa difa'uhu bi hasabi quwwati imanihim wa kamalihim kariyar ubangiji da yake wa bayansa muminai gwargwadon karfin imanin su ne da kamalar imanin su sai ce wa maddatul imani wa quwwatuhu bi zikrillahi ta'ala sinadarin samun karfin imani kuma yana tattare cikin ambatan Allah cikin zikiri faman kana akmala imanin, wa akthara zikiran kana daf'u Allah ta'ala anhu wa difa'uhu anhu a'zama wanda ya fi cikar imani yawan ambatan Allah to kariyar ubangiji gare shi za ta fi cika za ta kuma girma gwargwadon yadda ka yawaita ambatan Allah imaninka ya haɓaka a zuciyarka gwargwadon irin kariya da za ka samu daga Allah subhanahu ta'ala wa man na ƙasa na ƙasa wanda ya rage shi ma kariyar ta ragu zikiran bi zikirin wa nisiyanan bi nisiyan gwargwadon ambatanka gare shi gwargwadon ambatan shi gare ka gwargwadon yadda kai watsi da ambatansa gwargwadon yadda ya watsi da kai kamar yadda Allah ce nasullaha fa nasu nasullaha fa nasiyahu sun manta da Allah Allah ya watsi da su lokacin da za su nemi taimakon ba za su samu ba haka nan a cikin littafin sa izafatul lahfan yake cewa wa kazalika dafu an al-abd huwa bi hasabi imani haka nan kariyar da bawa da Allah yake bawa bawa to gwargwadon imanin sa ne Allah ce inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu fa'iza da'ufan daf'u anhu fa huwa min naqsi imani yace in kaga kariyar ubangiji ga bawansa ta zama mai rauni to wanda ya samo tushe ne ya samo asali ne daga raunin imaninsa haka nan a cikin badayul fawaid yake cewa fa inna allaha yadfa'u 'anil ladzina amanu Allah yana kare mu'minai yana ba su kariya fa in kana mu'minan fallahu yadfa'u 'anhu wala budda matukar mutum mumini ne to Allah yana bashi kariya labudda Allah ya dau wannan alkawari Allah kuma baya saba alkawarinsa inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu wannan alkawari ne Allah yayi wallahu la yukhlifu al-mi'ad Allah baya saba alkawari matukar ne akwai sifar imani tare da shi to akwai wata kariya ta ubangiji kamar da muka ce kariyar ubangiji da yawa in wani lokaci baka samu kariya ba to lokaci ka samu gwargwadon imanin bawa wa bi hasabi wa imanihi yakunu difa'u Allah anhu gwargwadon imanin sa gwargwadon kariyar da zai samu daga Allah fa in kamu da imanuhu kana daf'u Allah anhu atamma daf'i in imanin sa ya cika to shi ma kariyar da zai samu daga Allah za ta zama za ta zama za ta zama to cikakkiya in imanin sa ya cika to kariyar da zai samu daga Allah ma za ta zamo cikakkiya wa in mazaja mazaja in ya dan gauraya shi ma Allah sai dan gauraya masa saboda haka in yau ya dan yi gobe ya dan saba to haka shi ma kariyar wani lokaci ta samu lokaci ta ki samuwa wa in kana marratan wa marratan fallahu lahu marratan wa marratan idan ya zanto biyayya ga saga Allah lokaci bayan lokaci to shi ma kariyar haka za ta zama lokaci bayan lokaci wani lokaci ya samu wani lokaci ya rasa ya ce kama kala ba salafi kamar da wani daga cikin makamata yake cewa man akbala ala Allah bi kulliyatihi akbala allahu alaihi jumlatan wanda dai ya fuskanto ubangiji gaba ɗayansa to ubangiji ma zai fuskance shi gaba ɗaya ومن أعرض عن الله بكليته أعرض الله عنه جملة wanda duk ya bijire wa Allah gaba ɗaya Allah ma zai bijire masa gaba ɗaya man wa marratan fallahu lahu wa marratan wanda ya zamo tare da Allah wani lokaci banda wani lokaci to haka shi ma Allah zai tare da shi da taimakon sa wani lokaci da wani lokaci haka nan ibnu qayyim a cikin madarijus salikin yayi ishara zuwa ga wannan gaba wannan aya inna Allah yudafi an alladhina amanu yace fa inna thabarat al-i'tisam bihi ay iman huwa dafa an al-abd yana daga cikin ala wato amfanin da bawa zai samu na ruku da imani kankama imani shine kariyar ubangiji wallahu yudafi an alladhina amanu fa yudafi an abdihi al-mu'min idha i'tasama bihi kull sabab yuhdi bihi ila al idan bawa ya yi imani da Allah subhanahu wata'ala ya rike igiyar Allah to shi kuma ubangiji subhanahu wata'ala zai kare shi daga dukkan wani abin da zai kai shi zuwa ga halaka wa yahmihi minhu ya bashi kariya daga wannan abu fa yadfa'u anhu shubuhat washahawat Allah ya kare shi daga fadawa cikin shubha duk wata shubha da za a dauko wacce za ta sa addinin sai ya yi rauni yakinin ya yayi rauni imanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rauni imanin da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi rauni to sai Allah ya kare shi daga wannan shubhar ba ma za ta zo kunnansa ba in kuma za ta zo kunnansa za ta wuce ba za ta shiga ba saboda haka kullum zai zanto imaninsa zanzan da ƙarfinsa yakininsa da ƙarfinsa haka nan ubangiji subhanahu wata'ala zai kare shi daga dukkan wata sha'awa duk wasu sha'awace-sha'awace na duniya sha'awar dukiya sha'awar mulki sha'awar ɗaukaka sha'awar shuhura sha'awar mata sha'awar duk wata sha'awa da take jan hankalin ɗan adam wadda take kai shi zuwa ga halaka sai ubangiji ya ba shi kariya daga wannan wa kai da aduhu zahir wal batin sannan Allah ya kare shi daga kaidin makiyinsa makiyinsa na zahiri na bayyana na fili wanda ya san shi makiyinsa ne da ba wanda bai sani ba wanda yake kiyayya da shi a boye wa sharri nafsihi Allah ya kare shi daga sharrin kansa zuciyarsa al'amarati bisu an-nafs al'amarati bisu zuciyar da take cikin jikinsa wacce take umartarsa da mummunan abu Allah ya kare shi wa yadfa'u anhu muj wa yadfa'u anhu mujibi asbab ash-sharri ba'da al-iqadiha duk wani abin da zai jawo ya samu wato sharri ya auka masa bayan abin sababin ya riga ya kundu sai Allah ya warware wannan sababin bi hasabi quwwati al-i'tisami bihi wa tamakkulihi gurgudan yadda ya kankama imaninsa da imaninsa da Allah فتفقده في حقه أسباب, أسباب العطب فتفتقد في حقه أسباب العطب صور هكا شيء ذلك تعالى شيء باب ولا أبدا ذي كيش زواج هلكا فيدفع عنه موجباتها ومسبباتها duk abin da zai kai shi ga halaka abubuwan da suke wato suke masu faru da shi na halaka sai ubangiji subhanahu wataala ya kare shi wa yadfa'u anhu qadarahu bi qadarihi wa iradatahu bi iradatihi wa yu'izuhu bihi minhu sai Allah ko ya kare shi da kaddararsa daga kaddararsa ya kare shi da iradarsa daga iradarsa ya kare shi bihi da shi karan kansa ubangiji ya kare shi da kansa minhu daga wani abin da zai zo daga wajensa saboda haka bawa idan ya kasance tare da Allah to Allah zai kasance tare da shi a kowane lokaci a hadisi ya tabbata cikin sayo muslim daga anas ibn sirin yake cewa ya ji jundab ibn abdullah yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man salla subha fa huwa fi dhimmatillah fala yatlubannakum Allah bi shay'in min dhimmatihi bi shay'in fayudrikahu fayakubbahu fi nar jahannam wanda duk zai sallar asuba cikin jama'a dole zai sallar asuba fa huwa fi zimmatillah to yana cikin kulawar ubangiji yana cikin tsaron ubangiji subhanahu wata'ala kada ɗayan ku a same shi ya shiga cikin wani haƙƙi na ubangiji da yake kula da shi sai ubangiji ya kifar da shi a cikin wutar jahannama wato kakka taɓa bawan Allah bayan ya samu sallar asuba cikin jami'i sai ka shiga cikin wani abin da Allah ne ya jibinci kariyarsa da kansa ka je ka fada cikin wutar ba baka sani ba lokaci yayi za mu tsaya nan abinda muka yi na daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah bi mana sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh